a gaskiyar magana baba na kare wuta wannan bangaren yauwa ni ina ganin bikin rage ni da komai ba ba na abu da nake nema ba na samu auren ki umma ni fa kin san me ne ban taba sanin cewar gidan nan ba namu bane ba sai yanzu da mahaifinmu ya kwanta ya mutu sun zo sun koro mu daga gidan sun kulle gidansu ba abin da muka dauka fa yaya Muna da irin abin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 wa alaikum salam. Ah, Hajiya. Barka da zuwa. Ina wuni? Lafiya la, Ina gajiya. Ba gajiya. Same ku lafiya? Ya aiki. Alhamdulillah ya naku al'amura. Alhamdulillah. Masha Allah. Sai dai ban dan fahimci fuskar ba. Hadai da al'amari ne na <laughs> masu iyali. Eh wallahi Hajiya haka ne. Sunana Hajiya Samira. Ni business partner ɗin Alhaji Ali ne. Allah sarki. Wallahi yana yawan bani labarin ki ne. In ya zauna sai maganar ki yake ta yi. Yadda yake ta maganar ki shin na ce to ni ma <laughs> bari in yin kawo ziyara ma hajiyan nan. Shin na ce to bari in zo in gaishe ki. Allah sarki na ruwan baba nan. Ƙarai ne ce babarsa. shi kuma Allah ya kawo ki da rabon za mu haɗu mu gaisa. Haka dama iki. To yanzu kuma gashi kin zo shi Alhaji Alin ya fita. Amma babu damuwa idan kina son ku gaisa ne, to kya iya zuwa sai mu shiga daga ciki sai ki zauna sai in kira shi a waya sanar mai da cewa ya yi bakuwa idan ya gama uzurin da yake sai ya zo ku gaisa. Ba damuwa jiya. Sai ki zo mu shiga daga ciki. のは지금은지금 gidaje na haya kuma yanzu haka yin haya sun tashi shi sa zan ba ku a ciki na haka ku kira mahaifiyarku ku dawo ku zo ku zama kwana insha Allah ba matsala daga nan har tsawon lokacin da Allah zai warware ba ku da damuwa insha Allah Allah ya kiyaye gaba akwai ɗakuna da yawa a ciki

iso ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙinoni ba amanar so amanar so kai ikon Allah ba irin wannan hidima haka yarinya daga zuwa a gaisa ki ɗauko irin wannan kaya niki niki haka ki taho da shi ba komai hajjiya ai kai ne masha Allah san da ku ma an kasuwa kwarin nan kyautar kaya ba wani abu bace a gurin ku kai wannan kaya haka na san ko kana gani duk da ka ga wani bakon abu dole ka kalle shi Allah Allah ya ƙara sutura Allah ya albarka an gode Allah ya ƙara haɗa kawunan ku Allah ya albarka Amin hajiya ai ma albarkan kuma ke newa <laughs> ta ita kyautatawa wani abu ce kyautata daɗi ne da ita to yanzu gashi kin ga har yanzu bai zo ba muna zaune kuma da ke ba abin da aka kawo miki bari in je in kawo miki abinci a'a hajji ake ba shi a koshe nake a'a to a ya haka ya za ka yi bako a ce ko ruwa baka ba shi ba hajji ya karki ji komai in dan ina jin zan shiga girka da kaina to masha Allah hakan yayi mu ina jin daɗin haka saboda mu dama gidanmu duk wanda ya shigo to dan gida ne amma ni ba na son bakunci dama kin ga wannan gida gida ne na jama'a yawwa tun zamanin mahaifinsa makara ne shi ɗauduka duk wanda ya zo gidan nan to shi yantatte ne daidai yake da ɗan gidan hakan ya yi allah ya albarka allah ya ƙara sitira to ki ɗan ƙara haƙuri tun da na riga ne masa waya yanzu duk inda yake hankalinsa ya yi gida na gode ajiya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 ko ku ne makotan mm. Allah ya bayan ka shigo cikin gidan nan nan gidana ne ni matar aure ce yaro na ce na kai makaranta kin ga makulli na ke da wanne kika shigo da na shigo kan tabbas na ga wasu ɗakunan a kulle to ɗakuna na ne to ni kuma mai gidan ne ya kawo ni gidan mai gidan ya kawo ki cikin gidan harai kuma waye sunan mai gidan sunan shi alhaji wa alimi katifa wa alimi katifa mai shiga uku wata masifar ta sake bullowa ya hakuri wai ba za ki tafi bane ko ba sai cijiya kike yi ni fa na ga wuri to wallahi da na zo gidan nan kaman karanta ka je rigewa to haka yi to ai na gane yadda na zo hajiya ta karbe ni hanyu biyu sai na ji ina ma a ci ai ba ku san wani abu ba mhm. a gaskiya ka yi dace mahaifiya alhamdulillah wannan yana daga cikin sirrin nasara ta rayuwa dacewa da mahaifiya ta gari shi sa har kullum ni ma ina shawartar mutane duk wanda zai aure ya samu mata ta gari saboda ita mata ta gari ita ce uwa ta gari a nan gaba insha Allah gaskiya ne Kaduwa bata sani ba amma da na zo ta karbe ni hannu bibbiyu kamar ta taba gani na wallahi na ji daɗi sosai to amma wai ke me baki karfin gwiwa kika nemi kwatancan gidan mu kika zo ai ka san Hausawa sun ce yaba kyauta tukuici tun lokacin da ka ɗauki kafanka ka zo gidanmu sai na ji duk duniya ba wanda nake so in yi tarayya da shi in ba kai ba to Allah ya zama mana abin da ya alkhairi ka san me ya dace da kai mace kamar ni yana da kyau a ce ka samu bazawara wanda ta san me darajar namiji wanda idan ka aure ta za ta kula da kai kai ka sani idan yau aka ce ka aure bazawara za ka samu kulawan da kake so kin ji ki ko da san kai san kai ka ga laifi na kin ga wannan maganganun kamata ya misa a mota mu je rage miki hanya saboda ina da aiki da yawa office da ban yi ba mu je bismillah to shi yake da ni ne na ji dadi tunda an karbe da ni biyu So halitta ce, tamkar amana ce. wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace Thank you. Assalamu alaikum. Eh ni ce eh. Ɗan sanda kuma. To ni malami haɗa ni da ɗan sanda da zaka kira ni ka ce kai ɗan sanda ne daga ina? Ni ba ni da wani kes da ɗan sanda dan Allah dakata malam ni ba ni kake nema ba. Eh wrong number ka kira ba ni bace. Kana kuna nema na kuma akan me? ranka ya daɗe wannan wata irin musiba ne kuke so ku saka da so kuke mutu ya za kai ka ɗauka min da akan ne ta ya kake da tabbacin ma zan yi da cewa kai ɗan sanda ne da za ka je ka ɗauki min ɗan shekara uku a makaranta dan girman Allah ɗana bai san komai ba ɗan shekara uku ne ko da wani abin na yi muku ni ku zo ku kama ni dan Allah <laughs> bala'yun da ke kaina na da yawa Ina a ina? Ina zan so in same ku? Ba zan gaya mu kowa ba. Gani nan zuwa gani nan. <laughs> Ya shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi. Ali, don girman manzan Allah, don kusancinka da Muhammadu Rasulullahi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Don Allah ka ce taimake ni, don Allah ka ce taimake ni. Ba ni da inda zan je, ba ni da kowa, ba ni da komai wallahi. Ban san daɗin rayuwa ba, Alhaji Ali. tun da nake a rayuwata ban san me ake nufi da farin ciki ba a cikin wahala na taso a cikin ta na girma a cikin cikinta nake rayuwa mijina da na aure shi ba auren soyayya muka yi ba Iyaye na ne suka fito min da shi suka tilasta ni sai na aure shi bi umarninsu kuma ya sa ni hakan da daɗi babu da shekaran farko tun da ya bar ni da juna biyu ban sake saka shi a ido na ba ban sake ganin shi ba ko da a hanya ne ɗana na haife shi yau shekara uku wai 'yan sanda sun kama shi alhaji a wannan duniyar mai ɗan shekara uku zai wani irin laifi zai aikata gidan da nake ba wai an kore ni an ce tashi wallahi tallahi inda tashi ban san inda zan je ba ban san inda zan kwada ba ban san inda zan yi rayuwa ba alhaji ali don matsayin wanzan allah ka taimake ni <laughs> bari tashi tashi tashi don allah tashi tashi tashi ba komai baiwar Allah ki haƙuri ki ɗauka cewa wannan na daga cikin kaddarar da Allah ya zama miki da tare da ki kuma wajibi ne ki haƙura ki bi ta domin yadda da kaddara yana daga cikin imani ina da masaniya dangane da abin da ya shafi mijinki jami'an tsaro sun kira ni sun sanar da ni cewa wannan fama da ake da ta'addanci mijinki yana daga cikin mutanen da suke da alaƙa da harkar ta'addanci a wannan ƙasa hakan yasa aka bibiyi mutanen da ya ma'amala da su aka gane cewa ya taba kama haya a gidana aka umarce ni da in tashe shi in tashi iyalansa ban san suwaye a ciki ba zuwa wannan lokacin na yi tsammanin babu kowa a cikin gidan shine dalilin da ya sanya ni na ba da gidan ga waɗannan mutanen da kika gani a ciki amma ba ki da laifi a cikin wannan al'amari daga yanayin da kika zo na fahimci haka da haka ki yi haƙuri ki koma gida ki je ki zauna tare da su zan kuma koma gurin jami'an tsaro zan yi wasu bincike da za su bani dama na ci gaba da taimakon ki ta wata sigar nan da ɗan wani lokaci insha Allah. Na gode, na gode. Allah ya biya maka bukatunka. Allah ya taimake ka a rayuwarka. Allah ya shige cikin lamarinka. inda ka taimake ni Allah ya taimake ka Allah ya hana kowane zuri'ar kashin wahala na gode na gode na gode alhaji na gode Allah ya biya ka da na gode na gode na gode haushi Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah.